duk masu fama da matsala ta basir mai tsiro ƙarshen ku ya zo bi izinin layi ta'ala ta hanyar amfani da wannan fa'ida a'udhu billahi samil alim min ash-shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala man la nabiyya ba'dahu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka ta mai jalalaini tv ina wa kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya dukkan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabta da basir mai tsoro ko fitar baya mace ko namiji babba ko yaro to ga abin da za a haɗa masa a rika shafa masa ko ya rika shafawa da farko abubuwa uku za ka samu abu na farko shine aloe vera kamar yadda kuke gani ga hoton sanan wannan kora koran sannan abu na biyu man kwakwa sannan abu na uku man zaitun da farko za a samu aloe vera aka samu saddan shi kamar guda ɗaya sai a ɓare wannan koren da yake samansa akwai farin abu a ciki to iya wannan farin shi za a cire sai a kawo wani ɗan mazubi mai kyau sai a sa a ciki sannan a kawo man zaitun a kawo man kwakwa sai a zuba a kai sai a dama a daddama shi sosai bayan an dama to sai a rufe a ajiye a rika lakata kaɗan ana shafa a kan tsuron ko kuma a kan wannan fitar baya din in tsuro ne mutum bayan ya tsaftace wajen sai ya sa auduga ko wani abu sai ya shafo sai ya shafe wajen in fitan baya ne ma saboda wasu in sun je sun yi yunkuri yakan zazzago bayan sun yi tsarki sai sun mayar da shi to a lokacin da ya wannan zazzagowan abin yana kusa da kai za ka sa auduga in ka dangwalo sai ka shafe shi ko da ya zazzago in ka shafe sai ka mai da shi insha Allah idan ana yin wannan a kullum ana yi so biyu a rana da safe da daddare da safe da daddare insha Allah mutum ya yi tsawon sati uku da yadda ka jima da fitan baya ko mai tsoro ya wahalar da kai kai ta magani ka kirabuwa rabuwa da shi izinin iznillahi ta'ala da wannan fa'idar ana dacewa Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka sannan uwa kamar ko da yaushe idan ana jin daɗin shirye-shiryen mu tasha mai albarka kar ku manta ku yi subscribe sannan ku danna alama kararrawa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka aji sabon shirinmu waɗanda suke da tambaya ko ƙarin bayani za su iya mana ta akwatin aji sakonni waɗanda suke son shiga gurf akwai link a description za su iya dubawa domin kasancewa cikin wannan gurf mai albarka mun gode wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu